الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهده إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع قال باب بيع الجمال وأكله har yanzu cikin kitabul buyu amma da ya kawo babi ya ce babin wato ciniki na aljimar aljammar ko aljummar wani abu ne da yake toho haka akan bishiyar dabino akan yanke shi kuma a yi amfani da shi kama abinci ana ci to halaccin cinsa da kuma ma cinikayyarsa da sai da shi قال حدثنا أبو الوليد ibnu ابن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل تمارا فقال من الشجرة شجرة كالرجل المؤمن فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة وانا حديثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ya ce na kasance wajen annabin Allah sallallahu Alaihi wasallama alhalin yana cin wannan aljumar sai maza Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa daga cikin itatuwa ma'ana waɗanda ake amfanuwa da 'ya'yansu akwai wata itaciya wato kamar mumini take kamar halinta ko ɗabi'anta kamar yadda mumini take abin nufi mumini halayen shi kyawawa ne da abin da zai fito daga gare shi kyakkyawa ne da abin da za a ji daga gare shi abu ne mai kyau mai daɗi ya ce to cikin itatuwa ma akwai wata itaciya haka take kamar ya tambayi sahabbai cewa waye san wannan itaciyar abdullahi dan umar yake cewa na so na ce bishiyar dabino ce sai na ga kuma a cikin mutanen ni na fi su karancin shekaru wannan kunya da kwarjinin waɗancan manya ya sa ban faɗa ba sai kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce hiya nakhla ita ce bishiyar dabino domin kaman yanda wato masu fassara ke cewa ita ce kadai itaciyar da ba abinta da ake yanda shi komai nata mai amfani ne ana kwallon dabino akan danda kashi ya zama abinci na dabbobi bayan an ci wato asalin dabinan abinda za a ajiye na kwallon kuma yakan zama abincin dabbobi ne a wancan lokaci haka nan ganyen dabino kuma ko da an cire shi ba a watsar da shi kamar sauran ganyen itaciya shi akan yi rufi da shi sukan yi rufin saman gidajensu da shi a wannan lokacin. hakanan itacen kuma idan aka aka karye shi ko koyar ya ya mutu akan sassake shi a ya akushi da abubuwan sa abinci kenan babu wani abu da ake jefarwa a jikin dabino bishiyar dabino na? to duka ba wani abin da za ka ajiye shi ka ce na dabino kayar da shi ma'ana mumini babu wani abu nashi inda mumini ne na kwarai da za ka ce abin zubarwa ne da abin da ka gani a mumini za ka ga abin sha'awa ne da haka kowa sai ya iya ma kai da misali cewa to shi ma haka yake ta mai kyau ce mu'amala ta mai kyau ce ta mai kyau ce ba a yadda komai nashi to manzala sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta bishiyar da mumini kuma wannan yana nuna matsayin mumini musamman mutum mumini domin shine aka yi misalin da shi ba shi bane abin misalin inda a ce shi ne aka misalta shi da bishiyar zai a ce bishiyar ta fi shi ba ma bishiyar ce aka kwatanta ta da muni ne kamar halinta ne ke kamanni da halin muni sufofinta ne ke kamanni da sufofin ne to kaga shi mumini din shi ake so a nuna matsayinsa ala babu man ajira amral amsari ala ma ya na bainahu babi imamul bukhari ya kawo na abinda wato al'amura na garuruwa da ƙasashe na cinikayya da yake gudana a kan al'adun waɗannan garuruwa da kuma ƙasashe abin da yake so ya nuna cewa al'ada ta kasuwanci tana iya zama doka a wannan kasuwancin kamar yadda al'ada tana iya zama wani hukunci da za a iya zartar da shi na shari'a to haka nan a cinikayya al'ada ta kasuwar in ta zama al'ada ce kyakkyawa ba mummuna ba to shi kenan tana iya zama wato ita ce doka a kasuwar yanzu misali mutumin da zai zo ya kawo kayansa kasuwa sai ya zama ya rage farashin kayansa ya fi na kowa ya kai can ƙasa-ƙasa wannan a al'adar kasuwa ya saba saboda me yana so ya kwashe sauran kwastomomi zuwa wajen shi e an yadda ya rage amma ba ragewa wanda yake na wuce iyaka ba domin ya yi haka kaga duk wanda zai sai abu a wajen wani ya saba siya kaga ya kwashe mishi ya yi monopolizing ɗin kasuwar ke to al'adar kasuwa kuma ba haka ba ne ko kaya ne kafin a ɗaga farashi ko a sauke ai sai an yi zama ko sai an yi zama irin wannan ko kuma misali lokacin da ake buɗe kasuwa da lokacin da ake rufe ta ko kuma iyaka irin kayan da za a siyar da shi a kasuwa ko irin kayan da za a ɗauka wannan duk in ya zama al'ada ce mai kyau babu laifi babu laifi in ta zama al'ada ce wacce take ba mummuna ba a kasuwa shi yasa duk wani nau'i na kasuwanci in ka je zaka samu suna da al'adarsu zaka samu suna da in ka wajen yan sambo zaka ga al'adarsu daban take da yan gwari haka nan bar su kaje masu katako zaka samu al'adar su daban duk wanda ya saba kuma dokar kasuwar za a ce ko an dakatar da shi ko an sallame shi ba ana yi ba ko ba a yi to wannan dokar daga ina aka samo ta daga ƙur'ani ko daga hadisi a ina aka samu ta amma kuma tana aiki kamar misali wani ya kewaya ya je ya siyo wani kaya da ba na shi bane ko bai kamata ya siya ba ko bai kamata a zo da shi ba to dai irin wannan su yan kasuwar suka zauna suka zartar da wani hukunci to sai a duba a ga cewa matukar hukuncin nan ba wai wanda yake ya saba da manufofin shari'a bane to ya al'adar kasuwar kenan ta zama wannan shine hukunci Da haka babu laifi kasuwanni ana iya sa musu al'adu shi ne abin da mala yake faɗa cewa babin abin da ake gudanar da al'amura na garuruwa a kan abin da suka saba da shi na al'ada filbuyu'i cikin cinikayyarsu wani ijarati da leburanci misali an ce kowane lebura idan zai ɗauki katako ya sa a mota ko a nawa ake ɗauka sa eh naira goma ko biyar naira goma to sai wani ya zo ya ce shi sam sai dai a ɗauka sha biyar kaga ya saba da al'adar kasuwa ko wani ya zo ya ce a'a shi za a ɗauki kayan amma naira ɗaiɗai to kaga wannan ya saba da al'adar kasuwa sai a koma a duba menene al'adar kasuwa a nan zai a yi aiki da ita an gane ko wannan babu laifi wani mikiyar ko cikin awu misali in ka je kasuwar yan hatsi za ka ga akwai buhuna akwai nau'i na mudu da suke amfani da shi sai wani ya zo da mudun da bai kai nasu ba ko ya zo da mudun da ya fi nasu ci to kaga sai a ce ya saba da ka'idar kasuwa shi yasa za ka ga ko a hukumance ba wani lokacin za a ce ga mudun da karamar hukuma ta yadda a yi awo da shi kar ya kasa haka kar ya wuce haka wannan al'ada ce duk wanda ya ce ba zai bi wannan ba kuma to shi kenan duk hukuncin da aka masa ya tabbata ba zai zo ya ce ku bani wannan hukuncin a hadisi ba ko ku bani shi a ƙur'ani ba an gane ko idan misali masu sai da motoci ne an saba in ka ɗauko motar ka kaka wajen siyarwa a al'adar wajen shine za ka dinga biyan kuɗin kulawa da ita ko in dillalai ne su ce za ka ba da kuɗin takalmi za je nemo ma gida ya eh, al'ada ce ta wannan kasuwancin ko ka zo ka samu ofishin dillalai ka ce kana so da Allah a nemo ma gidan haya sai su ce to ka ajiye kudin takalmi ba ana ajiyewa ba al'ada ce al'ada ce matukar ba ta zama mummuna ba ce babu ne ka ce kai ba za ka ba da kudin takalmin nan ba suka ce to je ka nemi gida da kanka kuma duk inda za ka waje wasu dillalar za ce inda yawa wane ne ya zo ku samu shi kuɗin takalmin na sai ya biya to wannan babu laifi mana al'ada ce haka nan wajen gwada nauyin kaya ya ce wa suna nihim alaniyati kuma abin da suka gino a kai hanyar da suke bi wannan yana koma zuwa ga manufofinsu ne idan manufofinsu don a tsare haƙoƙi na kasuwar don a tsare gudanar da kasuwancin yadda ya dace ne to babu dai amma lokacin ana fitar da doka don a takura mu wasu a kasuwa ko yanzu kamar misali in masu kayan gwanjo ne an saba dama akwai tsari da ake yi a hada a je a debo kaya a kawo kowa a cire masana shi, sai wani ya tafi da kai shi kadai kansa ya je yayi wannan ya je kawo kaya kasuwar za ta iya cewa to ba a dare sai da wannan kayan ba a kasuwa dan ya saba da ka'idar kasuwa wannan babu laifi al'ada ce al'ada ce ta kasuwa nan ya saba da ka'idar kasuwa ka'idar kasuwa shine akwai abin da kowa yake badawa in misali wanda za a debo musu kaya ne ko kuma a haɗa su dan a je a san yadda za a yi a fito da kayan nan a biya kuɗin ma'aikata a yi waye a yi waye shi sai ya je wata kwana sai ya je kawo kayansa shi kada ya ce shi ba ruwan shi da kayan 'yan kasuwa to yana zuwa kasuwa sai ce ba za a sauke a kasuwa ko ya ce za a sauke amma ba wanda zai sai kayan sai dai je ya sayar a wani waje haka al'ada ta tana iya zama doka shine malamai suke fitar da wata ƙa'ida suke cewa al'adatu muhakkama cewa ita al'ada tana iya zama doka ƙa'ida kuma a yi aiki da ita akwai abubuwa da yawa da Allah madaukakin sarki ya rataya su da abin da mutane suka saba a kai wajen hukunci kamar misali idan aka samu saɓani tsakanin mata da miji sai ya saki matar shi ma'ana da ciki yana sakanta da ciki sai ta aiwu yanzu nauyin shayarwa a wuyan waye don tana aihuwa iddanta ta kare in ta ga dama a ranar wani ya ganta sai aure ta to shi wannan dan da za a shayar da shi shayarwan a wuyan waye a wuyan mijin to menene abin da shari'a ta yanka da za a dinga bayarwa na shayarwa akwai wani abu da aka sani na shayarwa da za a dinga bayarwa ma'ana shari'a ta ce misali a ajiye mishi saniya ko a yi waye ko a yi menene wannan al'ada ce al'ada ce za ta tabbatar da wannan misali zai dinga kawo mata tsawon kwanan shayarwa nan da za ta yi musamman kwanakin arba'in farko kullum zai kawo mata kai da kafa a wata al'adar gida zai ajiye mata madara zai ajiye mata kayan shayi zai ajiye mata eh, kayan ƙauri da ake kawo naman gasa da ake kawo duk al'ada yana zuwa koyar abin da za a daura masa ke ai wannan ba ba wai wata shari'a ba ke tafi a al'ada ce sa ai Allah yake cewa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf aka ce bil ma'ruf al ma'ruf abin da yake urfi al'ada abin da al'adance haka aka saba yi an gane ko saboda haka al'ada tana samun matsuguni in ba ta zama mummunar al'ada ba idan ba ta zama mummunar al'ada ba kamar yanzu misali in za a daura aure a masallaci ne ake kawo a kawo goro da yar alawa wasu su hada da dabino to ya ce shi fa bai yadda da wannan ba dan bai ga dalilin ta ba liman ya ce to ni ba zan daura ba sai an kawo goro ko sai ni ba zan daura ba sai an kawo goron ne yace a ina Allah ya faɗa na ce bil ma'ruf ai da urfi ne aka ce al'adar mu ce haka ake kuma al'adar ba mummuna bace ce sai ka kawo min dalili ce dalili shine ada tana iya zama hukunci a yi aiki da ita an gane ko shi yasa wajen wajen regulating na al'ada yana da kyau a dinga kula sosai musamman yanzu kama abin da ya shafi al'amura na aure za ka ga ana zafi wani lokacin a wuce iyaka wajen abubuwan da ake na al'ada wannan al'ada ce ta zama haka matuƙar ba ta yi muni ba ko babu laifi za a iya tafiya a kan amma in ta yi muni to shine sai a ajiye ta amma an ba ta yi muni ba a al'adance shine an saba kawo kayan laifi. wani al'ada ce ko ba al'ada ba ce da haka gwargwadon abin da mutum ya kawo na kayan lefe a al'adance zai a karba wani al'ada ce amma a iyakance a ce to lefen nan fa sai ya kai kaza in babu shi ba aure to nan ne al'ada ta bar hanya nan ne al'ada ta bar hanya an gane ko haka akwai yadda ake regulating ɗinsu sai a duba a sassaƙe inda ta yi kaifi da yawa gane ko sai a daidaita ta a daidaita ta yanzu kamar misali a abin da ya shafi sadaki ai bai da wani iyaka yana da mafi karanci amma bai da bai mafi yawa ko yau goma ka bayan ba za a ce ka ba da sadaki yayi yawa amma dai kar ya gaza wani abu da shari'a ta aji shi yasa da gayin na umar wata rana ya zo ya ce eh, rayuwa ta yi wahala mutane ba sa samu sosai don haka sai an rage yawan sadakin da ake bayarwa wata mace a cikin mata ta tashi ta ce ya amiran Allah ya ba mu abu za ka hana mu ce Allah zai yanka mana abu ka hana ce ba inda Allah yanke cewa ga iyaka abin da za a ba dan Allah ya ce wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna in qara Allah wayi kintara al kintara dukiya mai yawa ba ta da iyaka ko haka Allah ya ce kai ya zaka go kai ya ce ya ce lallai mata ta faɗi daidai bai ci gaba ba sai ya dakata kintara Allah ya ce annan dinaran ba ko ba ce dinari ɗaya ba ba ce abin nan saka ba ce kintara saboda haka akwai wajejen da al'ada take da matsuguni a shari'a an gane ko akwai kuma in ya zama al'adar ta kauce ma shari'a to sai a ajiye ta sai a ɗauki abin da yake na shari'a sai a aiki da shi to mala ya ce eh, sunnar mutane akan niyoyinsu wa mazahibuhumul mashhura da abin da suka yafi shahara a wajensu wa qala shuraihul lil shuraibul qadi ya gaya ma waɗanda suke harka ta wato fatu fatin barewu fatar barewa kan gyara ta a siyar da ita ko a jeme ta sai yake gaya musu kamar sun mishi tambaya ko abinda suke sawa na ƙa'idoji wajen cinikayyarsu, su ya ce sunnatukum bainakum wannan a tsakaninku ku kuka san abinda za ku saka وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا شباب ليفي أسير دا abin goma akan goma sha ɗaya sannan kuma duk abin da ya biyo baya ya dauke shi ya zama riba ne a kai babu laifi ma'ana riba ba ta da iyaka a kasuwa kana iya siyar da kaya wani yana iya siyar da kaya naira goma ka siyar talatin ko ka biyan dubu ɗaya ba biyan da kasuwa ta kama wannan riba ce da abin da mutum ya ɗauka na riba wannan ba a cewa ya wuce iyaka sai dai kawai idan ya zama wanda ya zo siyan kayan aka ɗaura masa riba mai yawa ya zama mutumin da bai san kan harkar bai sai ya zama akwai yaudara a ciki amma mutumin da ya goge ya zo ya ce shi sai ya buga ciniki da kai aka buga aka buga ka biyan maza shikenan aka rabu ya ce to a can fa naira kaza na ce to ai kasuwa ce kuma ma sayar ma na iya sayarwa sama da haka ko a gani in ya fusata kana zuwa sai ya kwace in takalmi ne sai ya fizge ya ce je ka gaba da ita kasuwa ba haka ta gada ba ba fada a cikin ta wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallama li hind manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ma hindu bintu utba lokacin da suka yi sabani da wato mijinta Abu Sufyan akan ciyarwa ta zo ta kawo karar abu sufiyan gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah inna aba sufiyana rajulun shahi la yu'tini ma yafini ana wa waladi ce abu sufiyan mutum ne mai mai kauro yana da kauro Dan haka baya bana abinda yake isana da ni da 'ya'yana na abinci ya zan yi kuma ga abincin a gida a zai da ake ba da labari wasu an ce har tsaurewa suke da asafa a bakin buhu wani kuma ledan magin ma da zai tara a ɗakin shi ne sai ya ɗebo ya kirga a leda ya san nawa ya kirga nawa zai haɗa duk ana iya ko ba a yi man gyaɗa ya auna ya san gwangwani ka zai ya fata to mata abu su biya ta kawo irin wannan koken shi abu su biya yana da ƙwauro bai ban abin da yake wadata na da ni da ‘ya'yana da haka wani za ka gadin wani zai bai shi a sake wani kuma zai ce ka yadda na wahalar nan fa gaskiya ni ba zan yadda ba don haka a ɗakin shi kayan abincin yake kuma shi ke da mukullin kafin ya fita da safe zai kirga komai ya bada duk abin da ya sama da wannan kuje-kuje da kawai to ta kawo irin wannan karar sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba ta fatawa ya ce kudi ma ya fiki wa waladaki bil ma'ruf in ya baki abin da ya ishe ki ba to ki buɗe ki ɗiba abin da zai ishe ki ke da 'ya'yanki amma abin da yake daidai da al'ada a hankalci haka yi misali da zai fita sai ba ta shinkafa gwangwani biyu man gyaɗa cokali biyu gishiri cokali ɗaya ko na ganin su ke nan ko magi ya wata kwaya biyu zai fita ya ce ta dafa kuma ita kadai ce da 'ya'yan shi guda hudu misali na ganin wannan zai ce su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce je ki dibi abin da zai ishe ki ke da ƴaƴanki amma a hankalce a hankalce ma'ana abin da al'ada bai wuce al'ada ba misali a al'adance zai a duba mace ɗaya da yara hudu nawa ya kamata ya yi su na abinci gwangwani ɗaya ko biyu eh to a wannan gwangwani biyun da ya baka sai ta ƙara gwangwani biyu a kai sai ya zama rabin mudu sai ta cika ta in ya zo ya aka yi aka yi abinci bai kai ba ta ce abin da ka ban kenan shi kenan an gane ko majin ma ta amma kar ta ɗauki leda ɗaya kuma in ya bata kwaya hudu sai ta ɗauki kwaya shida ta kara ya zama goma shi ne zai sa abinci mai daɗiya ma'ana abin da ta ɗauka dai a al'adance ta ɗauke shi ko a al'ada ko kotu suka je gaban alƙali alƙali zai ce ka ba ka ciyar da ita rabin mudun an yi sabanin ciyarwa ka ba ta kaza ka ba ta kuɗin ne kaza don wani zai ba ta wannan kayan ce to ba kudin ce ba ne ta je ta nemi yadda za ta kulla ko to ya dan bar wasu abin nan dinsa wasu yan kayayyakin shi ta dan lalle ka aljihun ta samu kuɗi sai ta dauki abin da za ta yi ce ba ne da shi a ce amma a al'adance misali sai ta ɗauki ɗari biyu wannan a al'adance kaga bai saba ba ma ta ɗau dubu biyu sai <laughs> ta ce ba ne wannan dubu biyun kila ce ba nan sati biyu ne a wani gidan ko to hakan ta ɗau dubu biyu ta wuce iyaka amma ya ta ɗau ɗari biyu ko ta ɗau ɗari uku ta ce a aka yi da ce a duka ka ba mu ya bai ishe ni ba na ƙara da ɗari biyun da na gani saboda haka a nan abin da yake so ya nuna cewa al'ada tana iya zama ɗan mutum ya yi aiki da ita ba ta saba ba to wannan doka ce ba a zargin mutum a kai amma al'ada ne kyau wa qala ta'ala haka na Allah maɗaukakin sarki yace akan dukiyar marayu wa man kana faqira falyakul bil ma'ruf kai ne aka bar ma marayu a karkashin ka kuma kai ma ta kanka kake na gidanka ma baka iya daukar nauyin su ba amma ga dukiyar marayu a hannunka kuma kai kake juya ta kake dawainiya da ita to me ya kamata ka ɗauka ka yi amfani da shi a cikin dukiyar? eh abinda al'ada ta yadda da shi Abin da al'ada ta yadda da shi misali ba zai zo ya duba dukiyar marayu yana talaka ya fara siyan motoci ya fara yin kaza in da mudu ɗaya ake a gidan shi ko misali abin nan tuwa ake ci da rana ya mayar da shi tuwon shinkafa da nama na dubu biyu kullum saboda ya ga dukiyar ma ya ce a gida na suke abinci na suke ci ya ƙara ma kansa a sai naman kai da na kafa da asa to ba ne ya saba al'ada sai ya nemi abin da ake yi na al'adance ba za a ce ya ci wannan dukiyar ba an gane ko ko makaranta zai saka su sai duba makarantar da tafi matsakaicin kuɗi ya saka su to sai ga su suna makarantar 'ya'yan shi ba sa yi zai iya ɗauka daga cikin kuɗin na zai sa wani ɗan shi tare suke ci abinci a gidan shi yake ba su abinci amma kudin makaranta a dukiyar marayu wani ga zai iya ɗauka abin da in na islamiyya ne misali da ba a bayarwa da yawa sai ya haɗa da na marayun ya biya da na 'ya'yansa amma waccan makaranta ta neman duniya za a ce a tab ɗaya za a biya dubu hamsin ba zai ɗauko ya haɗa da 'ya'yan shi biya ba kaga wannan ya wuce iya. shi yasa Allah ya ce wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf falyakul bil ma'ruf to lokacin da wannan ayat ta sauka hankalinsu ya tashi musamman wanda suke da marayu suka ce to in haka ne mu mun daina ma mu'amala da dukiyar marayu za mu ajiye ta sun girma su karba ta an ta ajiye sun girma ai za ta lalace sai Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanu kuna iya cudanya dukiyar ku da tasu domin ƴan uwanku ne wa in tukhalituhum Allah madaukakin sarki ce in kun yi cuɗanya da ku da su fa ku. to wannan sun zama ƴan ku ne dan haka ba laifi kana iya hada a kasuwancin ka dukiyarka da dukiyar marayi ka dinga juya su tare a kasuwanci an gane ko to amma abin da zaka ci a kasuwa nawa zaka ci a kasuwa an ka je kasuwa ai a kasuwa kake cin abinci ko sannan za ka hau mota kudi za ka cire ka hau mota sannan kuɗin da ake biyan hayan shago shi ma duk a cikin kuɗin ka kake biya sai ka ce shi ke kenan kai a naka duk zai tafi su kuma nasu yana haɓaka ya eh, Allah ya riga ya ba mu mafita cewa man kana ganiyan fa yasta'ti in mai wadata ne mai ƙarfi ne yana da ƙwari ko kama da da kana da ƙwarinka kana da marayu to ba ruwanka da dukiyarsu ba ruwanka da dukiyarsu kai ta juya musu dukiyarsu kana samun lada ba za ka ce to ka yau din nan ban daina dan taba da tasu na yau a dan biya ka zaba wa man kana zaniyan Allah ya ce ya kani amma man kana fatira ko falyakul bil ma'ruf wanda ya zama jari shi ba yi da karfi karamin jari ne kuma ga jarin marayu to ba laifi yana iya dan taba wani abu amma bil ma'ruf to wannan kuma ka ga tsakanin shi da Allah ne ba wanda zai zai tambaye shi ya ce to ya me kake ci ne Allah ne ke ganin sa sosai sai yi shi bin ma'aru kenan kaga abubuwa da yawa hukunce-hukunce na shari'a da Allah ya rataya hukuncinsu a kan mene al'ada abinda al'ada ta tabbatar da shi waktara alhassanu min abdullahi ibn mirdad imaran faƙala bi kam ƙala bi danaƙai faraki bahu kuma ja a maratan ukura alhimara alhimara فركبه ولم يشاركه فبعث إليه بنصف درهم وترانا الحسن وتوجيني ابن الحسن البصري ya zo ya ɗauki wato asalin aro ko kuma ya ɗauki e, haya shine iftara haya ya dau hayan jaki daga abdullahi ibn mildar sai ya ce nawa nawa zan biya ka wannan jakin ya ce ka ba ni danin danikain a danka abu ne wanda ake auna a kuɗi da shi ce ka ba ni kwaya biyu ya hau wannan jakin ma'ana je biya bukatarsa kamar yanzu ne kai ne ka zo ka ɗauki hayar mota kana da tafiya ka ɗau hayar mota ka san kai za ka sa mata mai da shi, kai za ka mata sabis amma kana so ka je ƙauye ne baka da mota da haka kai ne mai tukawa da komai sai ka zo ka sami mai mota ka ce nawa ya ce za ka bani dubu ishirin ce ba ne ka ba shi dubu ishirin ka je ka biya bukatar ka da mota ka dawo to kamar haka ne a wannan lokacin abubuwan hawansa ai jakuna ne da rakuma da haka ya zo ya ɗau hayan jaki ya ja ya biya bukatarsa da ya hau jaki sai ya sake dawowa wata rana ya ce masa alhimara alhimara ina so ka bani hayan jakin da naka sai ya hau amma bai ce mishi nawa kudin haya ba sai ya aiko mishi da rabin dirham ma'ana a farko da ya tambaye shi ciniki suka yi na haya a ɗauka na biyu kuma da ya zo me sa bai sa mishi sharaɗi ba saboda ya san al'adar ɗaukan jaki kaza ake biya na haka shi sa ya aiko mishi da wannan kuma shi ya karba da haka yanzu za ka ɗau hayan Uh, mota ta ɗaukan kaya misali kasan nawa ake biya yanzu kamar misali mutumin da zai hau keke na fef daga nan zuwa terminal nawa ne al'ada ta ke biya wannan al'ada ba zai gace mishi nawa ba kana sauka ba sha wannan al'ada ce al'ada ta riga ta zama haka ko an kuma daga nan zuwa farar gada ka ganin sai abu gaci ne don wannan ya dangane ne wani ya iya cewa ɗari wani ya ce ɗari da ishirin wani ya ce saba'in wani ya ce ɗari da hamsin to kaga wannan babu wata al'ada da ta yi yakanci amma dai daga nan tafiya ba mai nisa ba ta keke ko ta mashin ba ta wuce naira hamsin to wannan al'ada ce haka mutane suka saba da haka in ka hau kawai ba shi yanzu kaman ko gari ne za ka dabi yanzu za ka je kano nawa ake biya dubu biyu da ɗari biyar ko da ɗari biyar ko dubu biyu da ɗari biyar in ka je can in ka je wata tashar kuma dubu biyu da ɗari biyu to kowace tasha da al'adar kana zuwa ma abin da za ka bayar ke to kaga wannan ba buƙatar abin nan saboda al'adar ta riga ta zama haka guda ɗaya to abin da ake so a ce kada an ce al'ada mutane zai dinga ɗaukan wani abu ne mara kyau a'a al'ada tana da tasirinta a cikin mu'amaloni. tana da nata tasirin yasa an malam ya rubuta littafi al'urfu wa atharuhu fil mu'amalat al maliyya cewa al'ada da tasirin ta a cikin wato mu'amala cinikayya da abubuwa tana da tasiri gaskiya akwai kasuwanci da yawa da a al'adance ake yi kamar yanzu misali in ka sai blog a wajen mai blog wa zai kai ma wannan al'ada ce kana zuwa ka sai blog ya ce to ba zan kai ma ba sai ce to shikenan a fasa ko kai ne za ka kawo motar da za ka kai mishi blog wannan al'ada ce al'ada ce ta wannan sana'a kuma shi ba zai kara ma wani abu akan wannan abun ba tun da ya kai ma kaya saboda al'ada ne kai za ka a wajen ka zai siya kai ka kai mishi haka kaga wannan al'ada ce ta yi tasiri akan wannan ko misali yanzu idan ka ɗauko ɗan dako ya siyo ma gawayi a kasuwa in ya zo ƙofar gida me zai shi zai sauke ma ba zai jira ya ce malam zo ka sauke abinka ba koma gefe ko yana koma gefe ce zo ka sauke abinka a al'ada shi ne in ka ɗaura mishi kayan shi zai sauke ma haka ne ko so wannan al'ada ce babu laifi قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بساء من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه شو أما زال صلى الله عليه وسلم يأيك أهوه wanda ya ma manzala sallallahu alaihi wasallam kaho shine mutumin da ake kiran shi Abu bata. sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bashi sa'i ɗaya na dabino kenan a wannan lokacin al'ada shine duk wanda ya kaho a bashi sa'i ɗaya na dabino sai kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyautata masa ya ce kuma a sauƙaƙa mishi harajin da yake biya a ɗan yanke mishi wani abu a ciki amma sa'i ɗaya ne na dabino yanzu a al'adancen da ran da ake yanka rago ake raɗin suna wa ake zuwa ya ciniki ake yi da shi me ake ba shi a al'adance me ake ba shi akan ba da zani akan ba da kwano ɗaya na dawa ko duk ana yi ko waye ce a bayan al'ada ce al'ada ce saboda haka tun da wannan abin haka yake ya zama doka in ya zo ka bashi <clears throat> saboda haka wannan al'ada ce ko ba abin da ya hana ta gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya an mishi kawai ya bada sa'i ɗaya na dabino to al'adar lokacin kenan kenan ba biya shine ya bashi sa'i ɗaya na dabino amma ah, hauta idan suka zo suka yanka rabon suna ko rabon sallah me ya ladan su ha wata sukan ba su fata wasu kan ɗauki kai da ƙafa ko ya dangana ne wasu kuma su biya su amma a al'ada shine ba a ba su komai na cikin ragon a yadda shari'a ta tsara sai dai a biya su dan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an yanke masa shanu aka zoke su na aikin hajjinsa da ya hada ya ce kata ku bashi komai daga cikin namu ku biya shi aka biya ake biya ake kuma a al'adance kai ne gida in aka yanka ragon suna sai dai a koma ma dama al'ada ma sai ta ce kai da kafa na ne jogo yana al'ada ce da haka kai sai dai ka ga ana sha in a ɗan san ma wani abu to dama ragon ba naka bai ko ta ne da ita da ɗanta da haka ba za ka zo kana faɗa kana cewa to ni ban yi an samun kaza ba ba kana neman wannan abu dama ba naka ba ne don haka akwai abubuwa da yawa da al'ada ce take gudanar da su kuma sai a tafi a hakan babu laifi to kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya an mishi kaho ya bai wanda ya masa kaho sa'i dai na dabi sannan kuma ya ce a rage mishi harajin da yake biya قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف وانا يا فتو قال غير حديث بين حديث هند itace wato bintu utba matar abu sufyan uwar muawiya radiyallahu anhuma ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Sufyan fa mijina mutum ne mai kauro bata ce mai ruwa ba amma akwai takura in zai ba su abin ba ba su isa shi wani yana da shi haka ne zaka ga abin da zai bayar sai ya yi ta makure su sai ya matsa su zaka ta ce yana da kauro yana da matsi bai bani abin da zai ishe ni da ni da 'ya'yana ta ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan iya daukan wani abu daga cikin dukiyarsa a koyi dan biyan bukatu wani zaka ga zai ci zai komai amma gidan sai takura sai takura dan haka robar su gan shi daban tasu daban <laughs> haka ne ko ya robar madarar shi daban tasu daban komai shi daban tasu daban haka shi zai ce koshi amma su din sai ga an takura su in nasu ma ya kare ya ce ku je ku imani da wannan shi da ya ci na a gida to sai ce Abu Sufyan haka haka yake mana gaji ba sarkin maka ne Shi ne sarkin maka. amma kuma ga yanda yake ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin zan iya dan lalibe na dan ɗibi wani abu na dukiyarsa a boye bai sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki dauka da ke da 'ya'yanki abin da zai ishe ku amma ya zama abin da ya zama na hankali ne kar ya wuce waje a wannan hadisin yana da hukunce-hukunce da yawa ko fa'idoji daga ciki kai karan wani ba gulma ce in gane ko in ka kai karan wani ba gulma ce duk da yake abin da za ka faɗa a kan shi ya yi kama da gulma amma tun da neman haƙƙi ne da kai ƙara ne to wannan bai zama gulma ba inda gulma ne da manzo Allah da alaihi wasallam ya hane ta shi Allah ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulima haka yanzu ka je gaban alkali ka ce ya alkali na kawo karan wani ya mun kaza ya mun kaza to wannan ba gulma ba ce, saboda neman haƙƙi an gane ko haka nan kuma babu laifi a faɗi abin da mutum yake yi in ana cikin neman haƙƙi ne wannan bai zama cin zarafinsa ba gane ko a haka nan kuma wannan hadisin yana nuna cewa mace tana da hakkin ta nemi ciyarwa a wajen mijinta ko ta kai gaba in bai ba ta ciyarwa ba domin yana daga cikin ƙa'idoji na aure da sharaɗin aure shine an tuɓima ha'iza fahimta ka ciyar da ita in kaci. wa an wa ha'iza ta saita in ka sa tufafi mata. ko wa Allah ta hajjura illa fil bait kada ka kaurace mata kwata kwata ka fita gidan sai dai a cikin gidan ne tana wannan shimfidar ka koma kasa kai shimfidar wannan kauracewa an yadda da ita ta ma laifi kai kai ta gyara su ki gyarawa to shikenan ba za ka daina mata magana ba za ka mata magana amma kun zo kwanciya shikenan sai ka ja mayafinka ka ta da nata a gida da haka wasu malamai suke cewa a gidan ma ba za ka koma falo ka bata a kurya ba e kuna na a tare amma dai kana gefe tana gefe amma ba za ka koma falo ba kuma ka gan ka koma falo ka fita a gidan ke ko ka koma ɗakin baki ko ka koma ɗaya gidan <laughs> a hakkin ta ne na wannan ɗin amma dai ba a cewa a wajen gida na haka ba za ka tashi ka ce to ku ci kanku a gidan ni na tafi ba a zo na haka zai ce to ku ci kan ni ba ruwa na ya to ba a yin haka in za ka ƙaurace ka ƙaurace amma wani ya zama a cikin gida sannan kuma ya ce babu duka ba duka sai dai dukan da baya ɗaga fata wani duka ne bai ɗaga fata wannan yana daga cikin hikimomin shari'a har mutum ya daga hannu ya ce ma zai daki mata ai an kai wata gaba kenan yana nuna ɓace ransa amma ba a so ya duka in zai dukan banda fuska wani da farko da ran shi ya ɓace abinda zai fara neman duka shine fuska ya mare ta haka ne ko to manzo Allah yake banda fuska kuma banda duka mai daga fata kaga kenan ba ba amfani da tsamagiya ba magana tsamagiya da haka dukan sai dai ya zama da hannu da tafin hannu kuma a wajen da yake baya rauni yanzu in ka samu mutum a baya ka ɗauki tafin hannunka ka buga mishi a baya zai ɗaga fatarsa ba zai ɗaga ba gane ko ko kaɗan kama kunnan shi kaɗan murza ai alama ce ta nuna abin nan ladabi ko wani malami yana cewa ita shari'ar tana so ta nuna cewa ma shi yin wannan abin ma yana tafiyar da da kiyayya ya kawo kauna ne ko shi yasa littattafan fikiyo za ka ji suna cewa wai ya ɗauki kasa rigarta ya bige ta da shi eh, ya nuna ɓaci ne amma kuma a karshe sai kaga ya koma abin ya koma wasa to kuma ne yasa kuka ya kashi kenan abin ya wuce ba wai asali dukan ake so a yi ba shi dukan ba shi bane manufar shari'a haka duka a shari'a hanya ce ta gyara amma kuma ba a zuwa kanta sai an ƙure kuma an ƙure din ma ba a son dukan ya zama mai barna ya zama ya yi muni ko almajiranka ne ko ɗalibinka ne ko ɗanka ne in za ka mishi duka ka mishi duka na hankali wani ka ga ɗan shi za ka ga kama a bakin kura aka kwato shi sai ya dagargaza shi ya faffasa mishi riga ya yi aiki a yau zai gane shi zai gane ni na aibe shi ba haka ake so ba haka ake so ba wata kuma in karanta sai ka ɗauka daga gobe za ta fito ko mota ta kaɗe ta ne an yi hatsari wala da akwai mashi in ka je kotuna za ka yi mamaki wata aka ga fuskar duk ta kumbura duka ne kawai mutum zai ta dukanta ga wannan duka ba shi bane abin da shari'a ta shi yasa makiya musulunci in sun tashi suka addinin musulunci sai su ce addinin musulunci ma ya ce a daki mata sai Allah ya ce fadribuhunna amma sunna ta fassara mana wani irin duka ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a nisanci fuska kuma a yi duka ba mai daga fata ba ba kama an ce kar a yi dukan ma kenan kuma mace nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daka shi da yazo da Qur'anin an ce a yi dukan mace nawa ya daka babu sai taba dukan mace ba babu shi to kaga kaman dukan an yi amfani da shi ne kaman tsoratarwa kama ana so a ɗan bata tsoro ne shi yasa wani malami za ka ga ya rike bulala amma in zai shekara goma ba zai da kowane dalibi ana ɗan bada tsoro ne kawai wasu iyayen ma ya ga sun ɗan rataye ta a katanga a bango a gida da yaro ya sai ka nuna masa ba ka fada ke shi da ita ba to shi kan shi da ya shigo ya gani to abin da zai sai fa sai. amma yau in ka masa gobe ka masa jibi ka masa sai ta bugi jikinsa sai ya saba da ita sai ta zama kuma ba za ta yi gyara ba a jisan baya da muka karanta na baiwa ko bawa mai zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a dake su a dake su a dake su in sun ki bari ku ziyar da su bai ce a ci gaba da dukan ba saboda dukan ba zai gyara su ba kuma wannan yana cikin gabobin da mutane suka kasa ganewa cewa yawan duka bai gyara mai laifi yawan duka ko ɗalibi ne a cikin makaranta kaga ana yawan dukan shi to duka malaman zai zo sun gane kangararren ɗalibi ya ce wanda ai ko ka da ke shi ba amfani ya ce ba amfani ko ka da ke shi dukan ba zai masa amfani ba don haka ita hindu an ba ta damar ta ɗauki dukiyar amma bisa al'adar haddasa ni ishaq قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام حا قال وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان ابن فرقد قال سمعت هشام ابن أروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويسلم في ماله in kana faqiran akala minhu bil ma'ruf a wannan hadisin na wato Hisham ibn Urwa yake bada labari daga babansa shine Urwa ibn Zubair yace ya ji Aisha radiyallahu anha tana cewa wannan ayar da Allah ya ce wa man kana ganiya wanda ya kasance yana da wadata falyasta'fif to ya kani wa man kana faqiran wanda kuma yake da hali na rashi falyakul bil ma'ruf to ya ce daidai a hankali ma'ana ba tare da wuce iyaka ba sai take cewa wannan ayar Allah ya saukar da ita ne ga masu kulawa da marayu waɗanda su suke kulawa da dukiyar marayun kuma suke wato kyautata ta in ya kasance ba yi da shi to ya ci abin da yake daidai daidai ba na wuce hankali ba misali shi ya fara yin cefane shi ya zawa yin cefane a gidan aka kai wata rana ya fita ya dawo babu kuma ga marayan a gidan kuma dole sai an dafa abincin zai ci kuma ga dukiyar marayan a hannunsa to sai ya danyi awu daidai da za su iya ci tunda da shi za a ci abinci ko to sai ya ci shi bil ma'ruf to kaga duk wannan hadisan da suke nuna mana shine babin da ya kawo cewa gudanar da al'amura na garuruwa da kasuwanci da cinikayya da mu'amala da komai akan abin da yake na al'ada ne amma al'ada wacce take kyakkyawa da haka kowane bangare suna da irin al'adarsu in ka je makaranta ko makarantu ka je kowace makaranta da su wajen sa kaya shi yasa za ta ga makaranta kowace da irin kayan da suke sakawa al'ada ce wani ba zai zo ya ce sai kun ba ni dalilin saka uniform a makarantar ku ba ya zo ya ta zafi ya ce sai ka gaya mun aya da hadisin da ta ce a saka uniform da wani al'ada ce kuma haka al'ada take ta zama doka shi yasa yaron da ya zo ma ba irin wannan kayan sai a hana shi shiga ta haka kai ma an kaje ka je ka buɗe taka ka ce duk yaron da zai zo makarantar ka doguwar riga zai sa da hula duk wanda bai zo da ita ba ba shiga ba akwai makarantu haka ba to shi kenan ce ni makaranta ta duk ɗalibar da za ta zo sai ta lullube fuskarta ta sa hijabi har ƙasa in ba za ta saka ba ba za ta yi karatu a makarantar ba shi kenan wanne ya zama al'adar makarantar ce haka da haka ba wani wanda zai zo ya tambaye su ya ce malam a ina kuka samu wannan wannan hukunci a Qur'ani ko a hadisi kuna takura ma mutane ko ya ce a wannan al'ada ce kowa da irin tsarin su kowa da irin dokokin su an gane ko ala babu bai shariki min shariki wannan babi ne kuma shi ma har ila yau a cikin kasuwanci A sharika shine tarayya ko hadaka yanzu abokai guda biyu su haɗa jarinsu su su biyu su buɗe shago wanda zuwa ke kira ita ke kira sharika kuma sharika ɗin nan kala-kala ce akwai sharikatul abdan akwai sharikatu alwuju akwai sharikatu al'anan gane ko to sharikatul abdan ma'ana tarayya ko haɗaka na jiki su biyun su haɗa kansu su dinga sana'ar tari misali su buɗe shagon wanki da guga wannan yana wanki wannan yana guga kaga kowa da jikin shi yake to kowace da hukuncinta kaga an zo rabo abin da aka samu na riba ya za a raba shi raba daidai za a yi don duk suna aiki da duk suna aiki da jikinsu akwai sharikatul wuju tarayya ko haɗaka ta fuska ta sanayya shi ya san 'yan siyasa ya san ma'aikata don haka shi ya san yadda zai je yi nuku-nuku ya nemo kwangila abokin shi kuma mai kuɗi ne shi ne zai yi kwangila amma shi abokin bai san yadda zai yi ya je ya nemo ta ba sai ka ga wani shi ba kowa bane amma yanzu nan sai ya daga waya kira babban dan ziyara sai an kai dade ba na zan zo ba ko sai ka ga shi mai kudin ba zai iya wannan ba to kaga wannan sharikatul wujuh ake ta ma'ana ta jahi ce ta sanayya ce don haka zai yi amfani da sanayyarsa ya je ya samo kwangila kai kuma da kake da kuɗi kake zaune dan kasuwa ne kai kwangila yanzu da yawa zaka kai kila masu kwangila su yi kwanta ko su yi wani abu ba su suke samuwa ba wasu ne suke kawo musu to kaga ita ma wannan kamfani ne shi ya san mutane kai kuma kana da tsaba akwai kwakwai akwai karafa aljihunka to kaga ita ma idan aka je aka nemo abin da aka nemo din in aka zo aka ci riba ya za a yana daga ba daidai ake a za a duba kowa irin rawar da ya taka a wannan a wannan harkar kowa wanda ya taka a wannan harkar sai a duba sai a cire mishi rabon da haka gwagwada abin da ya samu ya ce to ni babban gidan nan gaga da aka samu duk inda aka je aka dawo ya za ka ban tati fasai kai ka je ka rike saura ni dai ka manta ka cire min tati fasai to wannan ba ya yayi wannan sharika ce akwai kuma sharikatul anan shine wato kowanne a cikinsu ya sakar ma dan uwan shi ragaman ya je yayi abin da zai bunƙasa kasuwanci dan haka dukkan su duk abin da zai kawo ci gaba a shagon in ya samu wata hanya zai zo ya kawo wannan ma in ya samu zai kawo a za ka samu mutane biyu sun haɗa kamfani shi ake kira kamfani ya don haka kowa zai je ya je ya rarumo ya rarumo a zo dai a haɓaka wajen to waɗannan su ma suna da irin nasu hukuncin ta yanda idan aka zo rabar riba gwargwadon irin abin da ya samu gwargwadon ribar da za a cire maka. an gane ko addinin musulunci bai kyale mu a cikin duhu da gaskiya addinin musulunci bai kyale mu a cikin duhu ba duk abin da ka sani addinin musulunci ya karantar da mu shi yasa an ka shiga irin wannan bari musamman kama a cikin sahihul bukhari zai ka ce ashe ba abin da aka manta to amma da yawa sai ka ga ana ta neman yadda za a yi kasuwancin an manta yana nan sai a koma ana neman mafitarsa a wasu wajaje gane ko eh, akwai kuma sharika ta hudu shine ɗayansu ya kawo kuɗi ɗayan kuma shi ya iya sana'a misali ma'aikacin gwamnati ne bai da lokacin da zai zo ya shiga kasuwa amma yana da amininsa zai ɗaura shi ya ce to a dinga juya mun wannan kuɗin a waje kaza wannan ita ake kira mudaraba sharika ce amma da sura ta mubaraba ita ake kira mubarak don haka kai kuɗi za ka kawo shi kuma ya iya sana'a kai ba ka da lokacin sana'a to ya shiga ofis din sabon ma'aikacin banki ne sai karfe shi da zai dawo gida yaushe ke da lokacin da zai je zauna a wata gona ko wani shago sai ya nemo ka ya ce to kaga tunda ni ba ni da lokaci kai kuma ka san kan wannan harkar to zan kawo ma jihari sai a dinga biyawa da ni da kai in muka gama daga ƙarshe sai a raba to ita ma wannan ana raba ta akan fasin an gane ko to yanzu sharika wacce dukkansu sun kawo jari wannan ya kawo jari wannan ya kawo jari sun hada suna yi tare shin idan bukata ta zo ɗayansu zai iya siyar ma da ɗayansa hannun jarinsa ko ba zai iya ba to shi ne abin da ya kawo ce babu bai shariki min shariki babin abokin harka ya sai jarin abokin harka shi ya ga harkar yanzu ta ishe shi ba ya so yana so ya canja harka ya ce to kaga portion ɗina na wannan shagon tare dai muka hada kowa ya san sa nawa za ka biya da na kayan da suke ciki in shadda ne misali ya san tasa guda nawa ce in kayan provision ne ya san nawa ne ya ce to shikenan yanzu me yi ciniki ni na fasa shagon nan ba na so amma ga ba yadda zai don haka a yi lissafin kaya na nawa ne ka biya to shi ne abin da wannan babin ne ke kawo addinin musulunci addini ne na wayewa wasu sun ɗauka kawai addinin musulunci kawai shine a ce a yi sallah a yi azumi a yi hajji a yi zakka to amma an kana jin irin wannan za ta zan cewa addinin musulunci ba ba ba ƙauyen addini ba ne addini ne da ba inda shi yasa ya sha bamban da duk sauran addinai yanzu ka je coci ba abinda za ka yi ma irin wani sai dai a ce ku zo amma addu'a ce dan ya sa ka gaba da haka kullum addu'a ce ta safa daban ta rana daban ta yamma daban ta dare daban amma wai a sanar da su ya za su yi kaza za su ba su shi yasa su dan su yi mu'amala da raba ba komai bane a wajen su dan su ci dukiyar haram wannan ba komai bane a wajen su amma musulmi ya san cewa abu kaza ba daidai bane ba zai yi ba to qala haddathani mahmud qala haddathana abdur razzaq qala akhbarana ma'mar an az-zuhri an abi salamata an jabir radiyallahu anhu قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم hududu wa الحدود واختلفت turuku fada shuf'a. wannan duk da yake zai zo a baji na can gaba ana kiran shi a shuf'a mana ya masa littafi daban a can gaba bayan sanar shi ne kitabu shuf'a a shuf'a shi ne kamar mutanen da suka mallaki waje guda ɗaya kamar gida mutum biyu su haɗa kuɗi su sai gida ko su gaji gida ko a ba su kyautar gida an gane ko to sai ya zama suna tarayya a cikin gidan na amma kowa da gefensa sai dai kowa da gefen nashi kofar shiga ɗaya ce kicin ɗaya ne wajen gewayawa ɗaya ne a gidan tsakar gida guda ɗaya ne amma kowa da ɗakunansa wannan da ɗakunansa na wannan da ɗakunansa to shuku'a shine wanda ya tashi zai siyar da gefensa ba yi da haƙƙin ya sai da da sai ya tallata ma wanda suke tare gane ko wannan shi ake kira shufa da zai siyar ba ta sanin wannan ba wannan yana iya tada cinikin ya kai gaban alkali kuma a rushe cinikin domin shi ya fi cancanta da wannan cinikin fiye da wani Tun da shi da wannan ya saba wanda za ka mishi bai ta wani iri ba ne wannan shi ake kira shufa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan jabi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wannan haƙƙin na ka sai wani bangare na ka san abokin tarayyarka da kuke tarayya da shi ko a gona ne ko a gida ne ko a fili ne idan gona ce za ka samu mashigar gonar da ɗaya ce in gane ko amma wannan shi yake da gefen gabas wannan shi yake da gefen yamma amma gonarsu su ɗaya ce amma mashiga ɗaya ce sannan kuma katangar da aka yi aka kewaye gonar ko darni aka zaka, ko azara ne guda ɗaya ce ba inda za ka fita ta wannan haka kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta cewa idan aka yi saɓani, to duk wani dukiya da ya zama ba a raba ta biyu ba to ita ce take da haƙƙin in wani zai sayar ka ce bai ba ka yadda ba sai dai a sayar ma in ba a raba ba amma shikenan ɗan tare kuke gidan guda ɗaya ne sai kuka raba kai sai kai kofar ka ta yamma shi kofar shi ta gabas kuka zo tsakiyar gidan kuka sa katanga yanzu ba a raba ba to in zai sayar da gidan ba ruwan shi ya kai tun da an ga an raba yanzu haƙƙin sa ne in zai sayar ai wani daban ne zai shiga ba ruwan shi ya canje ba sai dai kawai mutum ya kyautata ya ce to wani makwabci na ne bari na tallafa masa don haka wasu ba su gane wannan karatun ba sai ya ce in dai za a sayar da gida dole makwabcin wajen za a sayar da to ba haka bane ai wannan haƙƙi na wannan cinikayya Kai idan shine yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fi kulli malin lam yuqsam cikin duk dukiyar da ba a raba ta ba yace fa idha waqa'atil hudud idan aka sa iyaka ba a raba ba kenan wa surifatit turuq aka canja kofofi kai ka mai da kofar ka gabas ya mai yamma yace fa la shufa'a baka da wannan haƙƙi Ba ga mutane ba da wannan karatu ce muna ji muna ganye siyar sayar da gidan nan da gaya mu in ya ga dama ne abin nan gidan ba ba makwabta ne amma kofar ku ba ɗaya ba wajen shan iskan ku ba ɗaya ba kwatar ma kila daban-daban ce ba wani haƙƙin ya sayar ma wannan shi ne abin da ya zo na nassin hadisi matuƙar an samu an raba shi an canja ƙofofi an canja hanya an sa iyaka to shi kenan duk wanda ya ga dama ya siyar da haka in gona ce sai ka ce kai ni makwabcin ba gaskiya zan yi iyaka da kai ce to shi kenan mu zo a taka a cire iyaka aka taka aka cire iyaka ya daga katanga yana daga sai ka samu wani wanda zai sai naka naka ya fado a gaba nashi na baya sai aka taya ma shi ninkin ba ninkin abin da inda a ce ma ko da kuna haɗan ne ba za a siya ba sai ya ce to shi kenan dole sai ka siyar masa shi ke na arba ya raba ne da haka da zaran an raba ko gida ne aka mishi kofa guda biyu wannan tanan za a shiga wannan tanan za a shiga aka mishi katanga to shi ke nan babu wannan haƙƙin kuma da haka yana iya siyar ma ga duk wanda yake so ya siyar ma kaga sanin irin waɗannan hukuncen-hukuncen yana da muhimmanci ko a ga wani ila bai taba sana akwai wannan karatu a cikin sayo dokari ba za ya ɗauka ta yawul bukari ko za a yi maganar wahayi ne da abin nan da lahira da waye da sauna to har cinikayyar yana ce to za mu dakata a wannan hadisin babi na gaba ya ce babu bai'il ardi wa duri wa urobe musha'an ma mafito wannan ma yana da muhimmanci babu siyar da filaye da gidaje da kadara ba tare da an gutsutsura ta ba kamar yanzu misali mutum yana da katon filin shi ya ce wanda yake so ya siya ya siya gaba daya amma ni ba zan yayyanka plot plot ba wannan yana da hakkin ya shi ne musha'an ce ni fili na in kana so ka siya shi gaba daya amma ni ba zan yanka ba wani za a zuwa ce to malam ka yanka filin ya ce a ni fa za ka siya ka siya duka amma a yanka din nan ni bai yi ba ka san dillalai suna wata dabara shine shi ba yi da tsabar kuɗi a hannunsa amma shi dillali don haka sai ya zo ya ce ka siyar masa da filin zai baka advance in ya baka shi kuma sai je gutsun tsira abinda zai dinga samuwa a hannun waɗannan shi zai zo ya biya ka da shi don haka ya zo ya ce wa da Allah na zo da ya ce mishi to ƙa'ida guda ɗaya a me za ka siya za ka fiye shi duka gaba ɗaya ka ban kuɗi na lokaci ɗaya ce a zan biya ne yanka na ce a ni ba na so an haka ne nima ne yanka abu na mana ko haka babu laifi gida ma kana iya mishi kima gaba ɗaya ka ce ka mishi kuɗi baka ce a'a nan gabas nan yamma nan arewa ka siyar da can kana iya siyar da shi duka a mishi kuɗi haka ana iya ma gida a tsaye kuɗi haka nan kadara ana iya ma'ana yi mata ciniki haka gaba ɗaya ba tare da an gutsutsura ta ba wannan kuma babu laifi shi ma zai iya faduwa cikin wannan abin nan ne wannan shufu'a din gane ko to za mu tashi akan wannan babin insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya ba mu iko amfani da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk